lafiya har yanzu haba a ah, to zan je kin tsasi yanzu mu ko eh. yana zo to na gode sai na dawo ke to ina so in gaya maka habibu ka gani dai shekaru cin nan suke kai kuma ƙara girma kake kai kokari ka fito da yarinyar da za ka aura har ya kamata a ce kana da iyali hmm? to dama eh, hajji akwai wata yarinya da ina so kawo ta ta daidai in za ta kwanta miki a rai hmm. ina so kima za ki gida saboda dama ba ta ba shi lafiya to shi ke to sai ka zo sai ka kawo ta nan ko to Allah ya kiyaye harkar aure? Wace irin magana ke yi? Ka rufin maka ce mun baka sani ba kenan. To hajji ka zo har gidan mu ta samu umma ta take faɗa maka cewa an rabu da kai in ma yi haƙuri kai maka matar da za ka aura. Ni? Kai ɗan fa. Kuma ka san cewa umma ta ba za ta yi magariya ba. Hajji ne zuba ɗata? Wayar kuwa. To wallahi tallahi ni ban taɓa sanin wani abu da daga cikin wannan maganar. Amma da Allah da Allah ki kwantar da hankali. Ni ɗan biyan ma da ya amince wannan maganar.

ظالمين kawai sun gabai tattali na sura muke ta ko hauka tura muke da maza ki daure ki ranganta. Ba ruwanka a ya kama lafiyar wato kai kai kai mu Allah ya zaɓa miki abin da ya kan alheri ya zaɓa mana ki dai ki alaikum. Hajiya gudu. Kina ciki ne? Hajiya zama. Zan tafiya. Yawwa. Kuma bi shiru. Wallahi. Hajiya kudu na daɗe ban ganki ba ba ma haɗu ba na ce kai yau dai bari dai in zo. Dan wani in kama ki tabar mani ko kujera A'a, a ka kujera ce za ta fi ajiya barawa dan da zuwa na ne dan da zuwa sabarin sahara yawa a kujera za ta fi Ikon Allah. Ikon Allah. Ina kwana. Allah Ya gida. Lafiya da ce kai. Wallahi. Ke baki zo ba, ni ban zo ba. Shi ne ya ki ga dai in zo mu gaisa. Kin san wannan sana'a tawa? ta yin ko ba su yi wa ba. Sai Wallahi. Sai Fati. Tana da shi? Eh tana da. Amma biyarta da babar ki. A cikin Allah. <laughs> Fatima. A'a Na gajiya. Lafiya. Sannan. Hmm. Ai ku zan gane Fatima ko a hanya. Haba. Allah kuwa. Ikon Allah. Ta girma. Ake san girman ya mace yanzu ba wuya. Eh? <laughs> Allah dai raya mana. Ikon Allah. Eh. A'a a Allah sarki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah sanda zuwa. Sanda zuwa.

fita za ku yi? Mm, fita za ku yi. zai hana Fatima nan da sati guda don Allah ki je mana guda na? Eh? Ki je kin ji? Ai zan turo ta. ya ake son ki turo min yarinyar nan ko hutu ma irin sa. Kin san ni ba na so ta ringa yawon nan. To to kar fa ki dade. Kin ji ko? Ki dawo da wuri. To ku je. Ba na son yawon nan. Fatima ki zo ba ji kake manta wallahi <laughs> tunda na ganki bari zan zo in koma kuma saki koma ikon Allah koma ma kuma wannan shi ba kuwa ke da Ki kawo Habibu abinci mana. to rage amma hajiya rakin bari me yasa saboda gaskiya ina son je airport ne kin san akwai kayan yau da za mu ga katar ko me kayan da za a kawo ba zai hana ka ci abinci ba haka mutum zai ta zuwa aiki ba zai ci abinci ba ya gani ne jirgin zai tashi ne wajen gafi kuma kan makara a a ci dai salamu alaikum a ah, fatima ban da zuwa Lafiya lau kuna nan kalau? Lafiya lau. Ya haji ya kullum? Lafiya lau. Madalla. Sannu. Fatima ba ku gaisa da Habibu ba. Ina wani. Fatima. Ya Alhamdulillah. Ke kuma ya karatu ce ko ai Karatu ne. Kuma na zama secondary school? Mm. To me sa ku gaba? <laughs> ci bawa mana in kika ci gaba kin san za ki iya karantar law ki riga kwata wa mata yanci yanzu ni na yi kama da wanda za ta karanci law of course hmm, kai kuma da za ka shiga siyasa da ka kwashi jama'a saboda irin iya maganan ka gwamnati hmm, kuɗin kike sai eh? ya abubuwa Allah ya Hajiya ki fito ne? Eh. Hajiya ni gaskiya zan wuce saboda ina ganin na makara. Za ka tafi? Eh. To kaga ka dawo da wuri saboda sai ka zo ka kai ta gida ko? Tana na zuwa nake. Ni ma yanzu zan tafi. A'a, ai zama tsaki mai ni da ke. Sai da yamma ka da aka kai ta kaji ko? To zan zo da ke ko? Sai na dawo.

to a gaskiya gidan nan da ka kai ni yarinyar da kake so gaskiya ni dai ba ta mun ba saboda bincike ya nuna yarinyar nan ba 'yar manyan mutane ba ce don haka abin da nake so ni in a san raina ne na fi so a ce ka auri fati fati kuma hajiya eh yarinyar da taɓa zama mun yi yawa balin fuskanci juna hmm. ba komai ni na fahimci koma menene kuma fatan da za mu yi allah ya tabbatar da alheri inda zan ce Yeah. kaza yanzu a biyu bayan kawo wata alƙawari za ka wani sannan kuma yanzu za ka ya to kin san aure nufin Allah ne kuma tunda cire da hakan ta faru mai yiwu Allah kaddara ba da ita za a yi kenan kin fahimta yanzu kuma ni abin da nake so da ka ka ba ni dan lokaci na je mai tunani in so in ka dawo sai in faɗa ma me ake ciki. Ɗan uwa ina son jari.

to ina yake ina ce akwai shi aka yi wurin ki wuri na a'a wuri na yanzu to me ce da ke cewa yana so ne ina son ki eh. to ke me kace da shi mutane musu sai ba ni lokaci mai tunani a duk ɗaya ne abu namu maganin akwai mu tashi da gida ma ya babar ce kuma san shi akan maganar aure na wannan yaro shi ne na kawo kudin nan na ke rike dubu hamsin ne da gaisuwar uwa da uba da dukiyar aure duk suna cikin nan gaba daya saboda haka na aiko na ce zan zo don kan fara fita da su to ba lawo hmm? wani kudi da jefa wani gaske ba ai kamar ni da kai yanzu hmm. idan irin ya kalle ni aka ce ni abu kuma mummuna ta mun ji kunya tsari na ni hmm. wani ba na aure za a yi amma kuɗi baya gaban mu abin da yake addini ya da shi musu muka da aka miki har yanzu wannan kuɗi ka ajiye wanda Allah ya ba ku ɗaurin aure su ba ke kuma ke bukata game da sarki amma shi yaron nan adda ba zai ji daɗi ba sai ga kamar ko ba za a ba shi yabba bane an ƙi karɓar kuɗin abin da abin da zo da shi in ba musulmi ba musulmi ko ba yi abin da wannan ajiyar ne masu rahama ne ke to Allah ya saka da an aka dattijan kirki ko kuma dattijan kirki ya kamata mm, Habibu ya haɗa kayan kunshin? Eh an haɗa. Na haɗa mara kalifin gaba ɗaya da an ba su. Ha! Ya zan haɗa da kayan lefe? Ina ce kayan lefe kan sai an zo ɗaurin aure tukuna ake tafiya da shi. Eh kawo bai ce ba su. Kin ga suka aka tashi tafiya ɗaurin aure ai ba su sake dawowa sun kayan lefe. Kawai sai su. Ko? Assalamu alaikum. za ya baka yawa na gaji sanyi da godiya kuna nan kalan lafiya lau madalla kuma ta ce a gaishe ina ansa suna nan kalan to madalla a da garin Allah ya san jira na wato yi sai na samu na ya mm. san mu za mu da ba shi nake jira kun dawo a da lafiya Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa ta ta ta zan na bauta bauta bautar kasa Salam salam tawariya ta, dinariya ta ta zan na bauta bauta bautar kasa. wannan yaƙi ki duba gaba da sauƙin hauki ki gama yaƙi ki jarta dubiya ki dangan ƙarfi da ƙarfi ya tsalle tsalle tsalle da sauri don ƙarfi shafafa shi mutina na je da rata ƙaramin shi mutu da sami mutu da gata bai bai zo na shi da saba kawai ke bauta ko ce ce suwa shi na so kuma da hausa da hankalinka ya shimfiɗa na wanda nake bahari babu sake a fahimcina sai na fasarin ka ba ni kwange a rayuwa na biyo biyo biyo biyo ka kalle ni ba ni ke kasa. shehu kwasa ya kaji kwasa, sun ba ni dama, dama na kwanciya da jaki, mawai da kima, da ke ya kema, barkasa. shaka da wuri kuma na so da kai san ba ka shakka bari ta zurfi a kan kari dai su bi san barka ko ka ka ka ko ni za mu bani sun yi kan ƙasa

turariya zinariya ta tabbata ce zan bauta bauta bautar kasa Na'am. Masu Allah ya mara. Kake a na ko? Daman aka Allah ke ikonsa a da bakin dauka kamar wasa ne ko eh to da na dauka da gangan kake sai da naga ummanka da ummina suna magana na san lallai za a yi <laughs> to Allah ya ba mu zaman lafiya amin kuma sai ki alƙawari kai kan ka rika alƙawari <laughs> ni ma na rike ni na rike shiga zai shiga yi nan zan Salamu alaikum. gidan ya zo. Kulu? Kulu? Na'am. Ah, Alhaji. dan da zuwa na gajiya ya iyali ya isa magana kuɗi to ko kuɗi ko fita wallahi babu kuɗin kai haƙuri ka san yanzu duk cinikin da nake yi yanzu ba ya saiwa wannan alkakin na yi na yi na yi ba ya saiwa don Allah ka yi haƙuri alhaji to bari ya kullu bari in ta tabarau na ki ganni kin ganni ko na'am to ban nemi kuɗi dan ke ba ban gina gida don ke ba maganar yau daban ta gobe daban ta jibi daban kowanne wata na zuwa akwai tsarin da kike min to wallahi tallahi sai kin tashi ko ki biya ni kuɗi ba saurarawa na dan Allah kai hakuri ba na nan sanda ake rabon hakuri ba a haife ni ba yawwa ki ba da kuɗi kawai dan Allah kai hakuri to zan baki notice nan da sati guda idan baki kawo ba to in na zo zan ɗaye kwano ko kuma in san irin yadda zan yi ki fita to in ka ƙara kwana alhaji na zan shiga ta riga na gama yanke hukunci sati ɗaya Don Allah kai hakuri wallahi ba ki isa ba nan da sati ɗaya idan baki kawo kuɗi ba ba magana sai dai fita wallahi idan baki san ba za ki sani Allah ya yawa eh. na gode na gode jama'a gidan duniya ba na lahira ba kai Allah ka rafa mana alheri Fati? Fati? Fati? Ya, lafiya kuwa? Ba kuma lafiya. to kwana biyu ne na ganki kina cikin wani hali kuma me ne matsala ki ya kamata ki gaya mu hmm? ba komai ya zan ki ce ba komai tun da kika shigo gidana ni baki taɓa min haka ba kin ga amfanin auratayya kenan in san matsala ki ki san matsala ta ko ba haka ba ba komai bacci nake ji ne sai Thank you. kan ya fahimci sai na dawo uwar gida uwar gida lafiya lau sai dai kuma ni ban san me fa da ita kwana biyu ba na kasa gani ka ba ka tunanin abin da alhaji masa'udi ya wa yau mahaifiyarsa ba zai iya kwabata masa rai ai nasiru ban san me ne fara tsakanin mahaifiyarsa da abin dan ban taɓa jin labari ba to ai yanzu mun ban da manta da maganar ne wallahi ni na manta amma alhaji masauda ai in kaga wulakancin da ya yi musu to yau ne deadline din ma da yake cewa lallai ilalla in har ba su cika masa rago kudin sa na haya ba gaba ɗaya za su tashi abin ya kaga haka ba amma ko ta gaya min wallahi in zafin cikin yarinya nan ba san inda ta kai shi ba to ai ce kawai mu wuce can ma kenan can gidan nasu da abin da ake ci shikenan kawai gwanda mu wuce ba zai gaskiya ni ban san da haka ba in ne ka san shi la tallahi maganganun ba mu ne barau me kuke jira ne barau ina mudin yake ne kusan wato kayan waje yaya kuke fito da su fito da su aikin banza aikin wani yaya haji dan Allah ka yi zan miki wani irin ne ban baki ba wani abin kalan wannan tukunya ya mana wannan na irin rashin mutunci ne ba ita ta gina min gidan ba ba ita ta gina min gidan ba haka na ba da notice taki taki na ba da notice taki taki arziki hauka ne aka gaya ma na ji zaka dinga fito da kayan mata gidan mana ku sai mata gidan mana gidan kwanza kai kana raji da ne kudin ka kuɗi kake tambaya eh. sannan mai arziki kuɗi dubu uku ne cif cif shi ke ban zama matsiyaci a kan dubu uku shi ne kake maka nuna wulaƙa kuɗi ba ne dubu uku matsiyaci ko taro ne siyan tambaye ka a kiyama yaro kuɗi wata za ka neme su wallahi kana dika su a wuya kuma ka gabarin gaya ma wata eh. in ka isa kai ɗani ka gidan ku tafi da shi alƙi yaro ina da kamar gaba banza haukaci. ayo ai na banza ne kamar tawa tunda na fika hankali kuma ga karu ne kuma wallahi sai ka tsuke kamar ganin ka haka kama a wani kan jini zaki wa jarwat wallahi wa jarwat Allah ya sadarwa karuwan kanko sadarwa dabbobi mahaukata in banda mahaukata ma wanda zai sa ku abufi a kanun fado a kanun fado yanzu abin da a mu dauka kura wannan bai kamata mu da ba ta mai har ba wani magana kela nan kin riga kin gama fata kin fita da fitakki ba dan bude ba wallahi ko ka bude ko mu ke ka ba zan bude ba bude ko mu ke ka wallahi sai ni ma duka to minti daya minti daya minti daya minti daya in kika tsara kudi yake kana ji ya ka nade kun tafi lahira da wannan gidan ba a haife ka ba ni dai buri na ku sai mata gidan sama da gata ai gida dole sai an so mata gida kamar da lage da so mata gida wannan kamar da abu lakance da tana da gatan kenan ai ba abu lakance da ah, to hajiya to yanzu kaga abu ta abu ga dan garuwa ya sha ruwan banza amma an kasa neman kuma ba ka ga da ni zo na wulaka ta kana da kudin da ka sai mata gida yau kawai manzo yake mobi wannan ya amfani yayin da mare ne to dama tana da zara ta shi yasa ta ji fita to shi kenan daki kai ma bana ka tsancin kanka ita kuma tan na tusa take a cikin nan zuwa iyaka Hajjaji wata biyu kan sanar da zuwa. Kan Allah. ba ma aikin sani ayyo ga shiru shiru kwana biyu shiru ina kwana lafiya na ina gajiya ba gajiya ina abba na ina nan kalau subhanallah ya mai gidan mai gida ya yi tafiya to shi da na samu yi eh, ba ya gari na samu na ce bari dan fito in zo in gaishe ki a sada zumunci na kin kyauta ai shi ta kina da zumunci ba ba kuma in zo da godiya dai akan abin da Habibu ya yi wa kudu Eh, amma arziki kamar na me ai habibu ya ba wa kulli gida gida gida sosai habibu a wai kina nufin ba ki da labari lahi ba da labari kuma masu san abin da yake ciki ba don kwanansa biyu rabansa da ya zo gidan nan ma ni nake ganin habibu waye kuwa ai ya ce a ce in zai yi abu ya yi shawara da to ai wayansa ya zama na banza to ai habibu ya ɗauki gida su kutan in gaya miki ya bai wa kudu duk da dai na san dangantakar da ke tsakanin ki da kudu amma ku aida ya ci ya yi shawara da ke ban ga laifin shi ba wani irin ba shi da laifi gwamma asiri ta mishi eh kuma ba asiri ba inda ya dauki gida su kutu ya bai wa kudu ba tare da ya shawara da ke mahaifiyarsa ba ai ne shi aka yi biri kan zai kama da mutum amin ya alaikum salam sai duka zuwa ni ne nake ba baya gari a shi yana ba shi yana gari lafiya ina kwana habibu ina gajiya lafiya ina bari ina tashi ina zaki ne shi ke ne ya gare gida yawa ina habibu hmm. ai umma kwana biyu bikilan da wallahi na dan tafiya ne shi Eh, da zan tafi na zo na ba wa gaya huni sako ta gaya miki ban san ko ta gaya miki sako kamar na me eh daga zan tafi ne na tara ana an je can gidan su an yake gidan da suke haya za a ce mata mutunci akan zaman da suke a gidan to sai na ɗauki wannan mukullin wannan gidan na da ke can wajen gandu na ba su na ce su koma can to ni dai Habibu ina so in gaya maka kasan dukiya ba ta son ƙazamar bukata kuma ɗan adam tara ike bai cika goma ba kuma duk abin da za ka yi dai kyautata wa mutum ɗin da za ka yi ya kamata ka dinga kana taka tsantsan don baka san lokacin da mutum zai zauna ya ƙulla maka abin da kai baka taɓa zata ba yawwa ina so gaya maka kai komai a hankali

ya aiki ba wurin zaman ne Hajjaji makati kai hajiya don Allah don annabi ai mana godiya mun gode mun gode mun gode hajiya hajiya kun na'am na son gaya ne eh kin dai san Habibu yaro ne sosai ah. kuma maraya ne sosai sosai to don Allah dan annabi ina roƙon ki a dinga taka tsantsan da dukiyar maraya ko ni nan uwarsa na abin da na ga dama a kan kuɗinsa sosai sosai saboda cin dukiyar maraya masifa ce to don haka don Allah don annaba a masa a hankali yauwa don Allah zai ai mana godiya ai mana godiya hajiya na gode na gode na gode to zan tafi Thank you. an shirya wannan ya kauce a wannan ya kace shiri shi ke haɗuwa da bala'i ke bala'i da wasu za ki da shi balan balan burburba don baki fita da gidan nan ba zan kira miki polis dog ya ya kalkare wannan so eh who is this guy wannan wannan alarji ne kan kenan la la la la la ga ka dangane wayo Allah kai ina ji le le bagaruwa le le le bagaruwa le le le le bagaruwa kalla le le bagaruwa ni mo hojana igajjala yara su kuma sun yi dabbala za su kiɗan badutala sai ku yi juyi ku yi rawar harkalla lele magaruwa gajiya zauna a ba shi ya kawo bai na abba yanzu nan ya fita wai zai je gurin abokinsa domin za su tafiya ya tafi wai za su yi shirye-shiryen tafiya. Abba ne zai yi tafiya mm. amma bai zo ya gaya min ba ya ce min dai yau zai zo ya faɗa miki da daddare yanzu sai da daddare zai zo ya gaya min har ya gama shirye-shirye zai yi tafiya abba a garin nan iya yawo mai ladabi da biyayya shi kenan kun taru kun mallake min ɗa sai abin da kuka yi da shi yaro da in na hana shi ya hannun na ce ya yi shi ke nan kun mallake shi na ɗauko ruwan dafa kai na ni kam duk abin da zai siya zuwa sanar da ni amma yau ta kai ta kawo har abba zai yi tafiya gobe wani bai zo ya gaya mun ba sai yanzu ma nake gida dan na zo neman shi ba ganin kwana biyu ne zai guri na ba ya kyauta da ni da ke ni yasa kuka yanzu na ummi ta ka wai ni nake zuga ka daga tambaya ta ina ka je na ce ka tafi wurin abokin ka wai ke tafiya ke rawa ta dinga cewa ni nake zuga ka ka dinga yi mata abubuwa iri ta dinga yi min faɗa ba yadda ban yi da ita wai in kyale ta wai ni na je na asiri ke da idan Allah kin ga mahaifiyata ce dole sai muna yi muna lallaba ta saboda yau in ta fushi da ni ke ma abin zai shafi ina birkin ji kuma Allah da hankali zan fahimta da ita yana kuka shari hawa yanki ba za mu kama abincin ku the dai aminiya ta ce tun muna ƙanana muka taso tare saboda haka akwai abin da ke damunta wanda yake neman gaskiya ya kai ta ga halaka mm. shi yasa nace mata zo mu je ina da inda za a share mata hawaye da su haka yake amma ba wata bakin ne ta daɗi kamar da kace ki masa bayani mm. to gaskiya malam abin da da yake tafi da ni dai akan maganan yaro gashi na ga yaron ba gashi nan ni wannan aure malam ba na san shi akan ba na son shi aka saboda yarinyar ba ɗan ah. manyan mutane ba ce ba su da asali malam shi kuma ya kafe sai ita yanzu ya zo ya auri yarinyar nan yanzu kuma sun mallake shi sai yadda suka yi da shi don ne masa magana ɗannan nan sai tashi a kaina ba dama in yi magana inda ta shafi bangaren iyalin matansa sai ya hauni da masifa yaro na mai biyayya mai ladabi malam duk abin da nace ta zauna amma yanzu akan wannan saboda ba a kyale shi ba malam ba na jin daɗin zama da shi ga shi nan na ga yaya masu yarfe da lankwasa kuma daɗin daɗawa hmm. ya ɗauki gida na gadansa ya bai uwar matarsa wanda ni bai gaya min ba sai dai a gari can nake ji ana faɗa ga dai gwamma kwarai duk ake gida su kutun wallahi bata ka gani to dan haka ni dai abin da nake so a yi musu mana a farraka su ina ganin ma yarinyar nan amma tana da shi ciki don haka malam hatta ce ba. a zuba da shi kuma bai je ko ina ba ba ta to sai riga sun zama ɗaya to ai shine fa safi suke kuma wanda aka ce hawa fara ta haifa dama sai dai kuma Allah wa Kar karke damu yau mu Allah na tuba farraka wannan har wani aiki ne a gurin nawa muka yi to a shi ne a ba da Allah ita gwamma ta riga ta sani akan harkar ko ba gaskiya ba ai kake ji komai tunda dai muka zo nan to shi kenan kwarai da gaske malam ayya ga yaro butsir tur eh ga yarinyan nan ta yi masa kata gangan wai ah, wai yarinyar ma ba tsaye take ba a zaune take ba ai hawa fara ce <laughs> kin ga kakanta nan ma ga kakanta ta nan kin ganta to abin da nake so wamma wannan duk karamin aiki ne a gurina taimaka malam to wannan abu ne mai sauƙi. illa iyaka ce dai kun duk abin da muke yi dinnan domin kina zuwa gurin nan ba yau ba ba jiya ba Kuma gaskiya ba ba abin da baki sani ba eh abin da za a a abin da za a bayar ai ita gwamnati ta riga ta sani amma za a nemo bakin zuru ko mage za a nemo farakka ba za a nemo shekaru. za a nemo tinkiya mai tozula za a nemo zakara mai siddi to sai mu shirya ba abin kawai da za a samu ke yanzu abin da za a yi eh. kaga dai ba ma ce za mu je kasuwa neman bakin jaba bakin muzuru waye ba kaga ba zai yi ba hmm. yanzu kawai ka faɗi me za a bayar sai ka je kai ka ne haba gwamma ba tsaya muna wata doguwar magana abin da kin riga kin sani kuma duk ka'idojin nan da sharuɗan da me baki sani ba ai ba sai tsaya ana doguwar magana ba ba Allah ha ba gwamma ha ai ba wani damuwa wannan hmm, aiki ku an yi an gama wannan to ga shi mala to dubu goma ce kuma idan ba ta tafiya hmm. kuma za a san abin da za a yi ai ba ji eh. domin duk kawaye na hajiya duk dan nake kasu yan uwana da duk wani wanda na yana da matsala a gari nake gashi kuma kowa hamdala yake domin yana da hamdala warai karki duk komai a ba yau muke Thank <laughs> you.

yanzu hajjiya abin da suka yi miki kenan a ce da amintakar ku tsakanin ki da hajjiya kullu sai ta yi kutun kutun yadda ta yi ta mallake miki da yau hajjiya laure inda ma mallakan nema kawai ai ba a ce wani abu ba ko amma in gaya miki ba ta ma ƙaunar ma mu samu ƙaruwa da su yarinyar nan sai da ta yi kutun ta zuba mata da ciki ki bari don Allah haba hajiya yanzu ce min zaki biki san abin da ake ciki ba duk garin nan ba wanda bai sani ba shi yasa fa da ka ɗauki ɗanka ko ƴarka ka haɗa su da dangin marasa mutunci talakawan ƙayar? Hmm, an sai dai Allah ya sauwaƙe bari kawai rashin sani rashin sani lallai rashin sani hmm, ni fi sa da wani yaro ya fito na wani yana son wai samira na ce ka ahir na ce ban yadda da wannan zancen ba wace samira kai haba hajiya yau ina da wata samira ce ta wuce tawa samira tawa yau ai nan da nake samira kira tana amurka tana karatu ba yau ai ta dawo hatta ba makarantar ya ne ba ki sani ba hajiya laure ai ni dama can na ga so a ce habibu ya aure samira <laughs> kai hajiya ai na ji daɗi wannan na ji daɗi da wannan magana shi ke nan tuwo na mai na da arziki a gidan wasu ai gara gidan ba a dai mata miji ba ko a haba hajjiya yau ai ko an mata miji dole ma a kunce abin da kika ce kina so ni da abin da kika ce kina so hajjiya ba sai dai an bani da iko ba amma me aka aka samira <laughs> to shi ke kai sai ki dan jira ni kwana biyu ki saurare ni to hajjiyan ji ko to yauwa bari in koma gida ka za ki koma bari in koma ai na ji ɗan wannan zancen farin ciki ba kya ganin baki na hannun wajen Ba <laughs> shi kenan bari in ta miki ba dalla a'a a'a a'a farko da muka yi. Allah ki haɗo ki ne ta da hankali cikin ji. ni kana na san irin wannan ba amma a matsayin ki na karama ki kwantar da hankali ki komai nan gaba zai iya yin sassafin da Allah ki daina damuwa mujira abu ne hana ta zuwa kin gani ke haƙuri kuma shi kanshi magana mafarkin nan na gaya miki kar ki damu komai daga Allah ne Allah da ya baki zai iya baki wani ni a ni ni ta ai sai ki faɗa min ku ba wani laifin da cikin ta kawai dai kin san yanayin rayuwa da ma ka ji daɗi da baka sha wahala ki bari ɗaga hankalinki da Allah kin shi na gode kuma na yi kuma ki bar ma ba kawai ke da ki da lafiya guda bane ba kwana ɗaya biyu kullum ne ke nan ne kare a cikin gidan ku gani da kusa zuwa da tsar hankali wato ni yanzu murnar da nake babban farin ciki na yanzu da cikin nan ya lalace shi ne kawai babban farin ciki na aji kuma albishirin da na je malam cewa ya mani mm. ita da samun ciki a ta har abada Allah ka aji ki sani ba ni fa ba wannan ya faida min ba yanzu ni yanzu abin da idame ne yanzu bakin cikin zaman yarinyar nan a gidan nake yi kin wannan hanyar da muka bi ta yi jinkiri kina ji sai mu canza wata hanyar kin ga akwai ran bokaye fa akwai yan tsubu dukansu akwai yan bori mm. ba inda ba na shiga a garin nan ko yanzu kokarin da za a yi kenan gaskiya An ga abin damuwa kan yadda za a yi kawai a raba ta da wannan gidan ni shine kawai babban yanzu abin da ya fi damuna kenan in buri na ya cika gabata gidan mun fa muke sa kar ma ai auren kwata-kwata a duniya nan mun niyya muna sawa ai ta yawo a gari balle kuma da auren musa a kake auren ma wannan aiki ne mai sauki <laughs> <laughs> an buga an ban na ni ke shi ne an buga an ban buga an ban bari ki koma daga nan ma da ba to za ki tafi zan karasa kawai to na gode to shikenan na gode da abu sai na sai na saurari. yanzu ka ka ta banfan <laughs> ai yau sai a caba a a gari a to wannan kika kuma zan da ai ba sa a dinga juya min nima haka ne yanzu a saba zan je in siyo Allah zan sa a dinga min a gari Allah ya wale a gaida mai gida yawwa ga mutumin zan ya fita ce wani wani babu kuwa? Allah ba kowa ko da idan ka na zagi ne amma ba kowa ni ka sai ne a gida idan yana zagi ko idan yana zagi eh? Ni ta da ka. An da kike. Wato ina zaune da kike na cimin amana ko daga na yi tafiya kirkin abin cikin dama ko? Daga yanzu ki san cewa ni ba zan iya zama da ke ba. Tun da abin da ke yi kenan. San yadda zaki da kuma. amma sun ban kunya yanzu duk wannan shashancin ma da kike yi a waje bai isa ba har sai kin zo gida kina kira wani ya zo gidan nan zai Allah wallahi ni na haifi yarinyar nan na kuma san halinta ba halinta ba ne rashin ci ko rashin sha ko sutura Allah ya rufa wa yarinya asiri tana san mijinta me zai kai ta sha'awa har mata kawo ɗa namiji sanin sanin fati kika yi na da lokacin da take tare da ke kina ke kika haife ta tana karama amma yanzu halinta wanda take tare da mijinta ba za ki sani ba hajiya rashin tarbiyyar nan ma kaɗai ta isa ga yarinya ba na da bila biyayya hajiya magana nan fa dubba ba ga haka ba ni fa abin nan ba wani bane zo gaya ni na gani ra'ayi aini sai ga gaskiya ni yake hunci magana dai ta aure ce ko haka ba mhm. eh, na ga mata da Allah kai dan Allah ka akwai mai mai Allah ya bata wani mijin titin aure kawai kai hakuri kada ta ya kare hajji kullu zance ya hakuri ya kare an daga an sake ta a tattara kuma a tafi a je ki je wanda kike nema ki je dan Allah dan annabi ki dan ji da war Allah so ba hauka bane dan Allah dan annabi duk mutumin da aka ce ya ɗauri gindin kashe aure mala'iku suna kuka da haka don Allah don Allah kai hakuri an mata asiri an mallake shi ya rasa inda zai ya ku su ta min dace abin da kuka ga dama kuke yi da shi sannan kuma duk wannan mata ita da kuma sai an zo ma an diga ka masa wani kwato cikin daki hannu ba ki da shi mm, a je ta hankalinki Allah na nan akwai ranar ƙiddin lanci mm. kuma Allah na nan shi zai fito da gaskiya cikin gaskiya ya kuri da soyayyen nan ta gama da nan a gaskiya ke nan da ɗan da da ɗaura da hannun nan Allah na nan eh. Allah zai saka mana mm. Allah ko zai fito da gaskiya cikin gaskiya to da gaskiya shi ka yarda ya kama ta da wani gaskiya da kuma da shi ku za da ba ku rukunar ku ta da ku da ku ku tafi ai haƙuri kaji Allah ya zaɓa maka wata هبين هبين مشهود بانات الذين يريدنا وتعبدان بإذا من الوالينا وبانها سجود ولا تعبداننا بتجاشينا قلبي بتعبانا يبان بي أبيه mai madina ina na yi roƙona ya gudu hasashe da ɗana ƙwarai da harsana da fargake ni a turin kankanan gona da in yi yaƙo in gina tuba na wasu na da kanka bayyana bayyana karya da banya da sun haɗu ne cikin kanka sana na mata shi ne da ta ji an sauka gidan amarya dole ka zai yi tattattattau dukan umarni wani biyo kina juna yawa ki zai yi Aya a talauta wajen dini a gasona da wanda tsowa ni bai san da dokena in bai mafarki ba ka shigo a gaskena ka tallafe ni zan yi zan na. da baya baya na bayyana da ƙwaina sun haɗu ne cikin da ƙwarya sun haɗu ne cikin tabbas da bayyana bayyana Thank you. तेरा तेरा kada ki sa ta kyara na da mai nasibi ta shi ka zo da tashi na kuɗa da gariya ilimin dangi na kaina idanu ta ta ta ga kalin da ke na da ta bayyana bayyana da gwamna sun haɗin ne da suke rikar kusur ya ba na bayyana bayyana da kwaiwa sun haɗin ne da suke rikar kusur ya na bayyana bayyana ce ta haka ba ban zaci hajiya ta bawa har ba ta yabo waɗannan abubuwa ba wai hajiya ai shi mutum ma kare yake shi kaba goma duk inda mutum yake da kamala duk inda mutum yake da sa, da wuya ya ka goma daidai ala ana zace ko wuta a bakera sai ga shi a matsaka eh, to shi kenan wannan amari idan mutum ya yi daga kaddara Allah Allah ya san masa idan kuwa mutum da gani da wata dabara ta ta kansa to sai Allah ya kare shi da dabarar tasa kuma ya fi shawa ba rufa asiri daya Allah ya rufa asirin ka yaron nan da ya baki gidan nan ya kirawo shiru a gabansa ga takarda a rubuce ya baki in ban da haka da sai kin gwammace sai kin gwammace ya da ya ba duniya ka sa na dariya Allah na gode maka ke kuma ba ce to da hankali duk abin da ya samu mutum ya yarda da Allah yake Allah fa shi ne yake masa komai ki ya kuri kace Allah ya ranka amin ya kiyaye Thank you. kin gani da hajiya ta bawa tare muka ta tun muna ƙanana wannan auren da muka haɗa mun yi ne don ki ji daɗi kin gani yan hutu ne mai suka nema suka rasa ba abin da suka nema miki gidan daɗi <laughs> ya kawayen da ke raba musu katin ko kuma mutum na raba musu za su so su cewa sai na mabudan Allah ina sake roƙa min da ta taimaka min da hol din nan nasu kuma sai mu samu faci a cikin sa yanzu farfaje gidan da bai sa ai faci ba sai an wani nemi wani hol fatan Allah mu in eh, ya kamata ki gane mu kin ga kawai na su zuru wani jihohi duk ba su eh, kin ga gidan da ai isto su ne haba mu to shi ke da shi ke nan ba kawai ai kin san ba abin da zaki nema in dai har muna da iko ba za mu yi miki ba wa muke da shi ke kadai ne eh, ai ban da yaro Allah lafiya ne ta gana shigo ko sannan biki ce ba sannan hmm, sai da na roƙa ina son fahimci wani abu da Allah wai shin zaman aure muke da ke ko kuma dai ba zaman aure muke da ke ba ni ba na ɗauka a matsayin ki na matata in na zo ya kamata ki kara ma ni kirkin hannu biyu amma kin zauna haka din ba magana ba komi a miji ne a ban san miji ba ne ai ki sani ba um ina abinci na abinci ban yi ba saboda saboda ban gara na yi ba ka san ni ba boye bai bace kuma ni ba kukun ka bace idan kana son kullum ka dinga cin abinci a cikin gidan nan ya kamata ka zo da ko kuma idan ka tashi daga aiki ka dinga wuce a restaurant kana cin abinci ya kamata ka san cewa ni waye ya ci kuma kaina a waye ba sai na faɗa maka kuma ni ba tukuru ba ce ni samira ba tukuru ba ce na san abin da nake yi ni kuma sai na ɗauka rufa miki asiri ne ya aure mun da rufa kama asiri da mun juna ma asiri ko kwarai kuwa ta ta zira ki bulle kenan na sanya da gambi da ke Look at this man. Wuce ake Kuma fara da suke mun ne ma bai faru ba wai a ce na auro yarinya ina ganin zan samu zaman lafiya da kwanciyar hankali amma kullum hankali na a tashi wannan yarinya samira da na auro wai shin ba ana yin aure bai zan a rayuwa kaga na farko ga rashin tsafta na biyu ba kyakkyawar tara na koma gida na uku abinci ma ba za a dafa ma abinci da zaka cika ji daɗi ka san ka abinci ba sa'annan kuma abokai na in suka zo da yan uwa kai yanzu dai kana gani ku yanzu ku ji gidan nan ko sakin fuska ba ta to ina amfani irin wannan ina fa'ida wannan auren hmm? ni abin daɗi a cikin wannan auren. Alhaji Habibu ka san duk abin da aka ce ma ibadar Allah ne so Allah zai iya jarabtar ka da abubuwa da dama wanda sai ka yi haƙuri haka ne Alhaji kuma yanzu kai idan ka duba matsayin da Allah ya je ka me Allah bai ma bane Allah ya ma tura daban-daban wanda sai dai ka gode masa kuma dan Allah jarabce ka da wannan duk dabara yana ne ba dan wani sai yi hakuri amma kalli duk inda ka rami alajabi duk ka motsi na jariri da Allah ka cire wani abin da zan kama abokina to ya tafiya ne gaje shi za mu tafi akwai yan abubuwan ne ke son kammala na kammala nan sai mu je ko sai mu tafi ni kuwa ka kana cikin jike shi zan baka labarin da fisa an je mu kaka wata alsuma ina da zuwa da su na da Allah abokina da kafin lafiya ki kuwa eh ko ne tashi yes of course <laughs> da Allah miki tambaya mana in ce amerika ma dai a gidan mahaukata ke da what eh ya za ki har gitsa min gida haka duk ki dubi da kika ba ta ko ina ni ban saba da irin wannan rayuwa ki dubi gidana ba tsafta ba komai ni zai ke ka tsafta da gida na nan ba gidan mahaukata ba ne ki duka kokari kina killace min kayana kin ji ko? ya da yanzu masu nake na koma so za masu na fito mun gama yes har suka biya mana in ya so kaga nan da irin karamin lokaci za mu samu investment mai kyau

ko komai kawai dai jikin nawa ne dai ba jin daɗin su sosai kuma za ka je asibiti ba amma ni kullum na zanka haka sai hankali na ya dinga tashi sai ga menene kuma hakan nan mm, mm, mm. ba na jin daɗi sai ga kowa mahaifinka kake tunawa saboda kun shaƙo da shi ko Malam Hajiya za mu leƙa asibitin zuwa an <laughs> Ya Samira? Ya lafiya lau. <laughs> To madalla. Kuna nan kalau ko? Lafiya. To madalla. Da Allah ka je asibiti ka ji ko? so so ina ganin ba amfani Me ka ku lafiya? Wallahi wannan abu ne muke tare da shi. akan zan shida muka ce a faci tana da juna shi ne to mu zo mu same ka a ofis mu gaya maka wani al'amari na koya na bani mamaki to yanzu ni wannan ya za a yi shafi haba habibu ya shafi ta mana ita ta yi ciki kuma ta san wanda ya mata ciki ko ba ka ba habibu ya za ka ce min haka to ya ke son ce miki wannan abin ba na kai shi ba wani bane ya gaya min ba ci kage akai mu ko ba ka ba to shi ke hayyacin ni ba abin da zan ce amma tun da ka ce ka gani da idanka allah ubangiji zai zai mana shaidan wannan sai ka na mance ta eh ya kamata tafi ka tafi na na san je wasu abubuwa ne very important haba dan Allah eh? na ce ka saki ranka kamar nan a cikin gidan kake kuma in ce a cikin gidanka kake ya kamata ka saki zuciyarka shi mutumin nan ba zai dawo ba daga ofis din sama wani gun na sani amma abun is very important n'a ce ah, ba haka bane thank you kenan a duniya mutum ba dama ya huta ko duk inda yarinya nan take wanda mubarak take a gani duk inda take kudin mota dan Kano mun ki ƴar Kano soyayya ga manjini jini ce haka ne haka ne wannan zamani duk wanda ya mutu kanka duk mun saki mai kanki ya za ki ce rabu ce ba ta taɓa yi ba eh, ai akwai kai. na malamai daban-daban What? wayo zuciya wannan ita ce kaunar da maka